لله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم فيه نبأ من قبلهم وخبر, من بعد وخبر ما بعدهم وحكم ما بينهم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن فلا يستطيع أن يزيغه إلى هواه ولا يحرف به لسانه ولا يخلق من كثرة الترداد فإذا ردد مرة بعد مرة لم يقلق ولم يمل كغيره من الكلام لا تنقضي أجائبه ولا تشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ملساكة سادوا وأن مسلاتي بإتارة البركة مسلات عثمان ابن عفان لكي ننقل نقايا a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na litinin daren talata yau muna sha biyu ga watan rabi'ul thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi 1444 wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan sha ɗaya miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke tafsirin alkur'ani mai girma afwan a wannan majalisi na mako mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-furqan bain al-haqq wal butlan wallafar shaykh al-islam abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 41 a cikin wannan littafi malam yana magana akan shiriyar magabata sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da almajiran su tabi'ai da almajiran tabi'ai atba'u tabi'ina cewa shiriyar su ita ce hanya madaidaiciya saboda me saboda riko da suke yi da alkur'ani ko riko da suka yi da alkur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kyakkyawar fahimta to shine cikin bayanin da yake yace fa innahum fa innahum wannan zamirin yana komawa ga magabata na kwarai sabata an bil barahin al ya tabbata daga wajensu da hujjoji waɗanda suke hujjoji wanda suke alƙafiyat waɗanda babu kokonto babu shakka a cikinsu wal ayatul da hujjoji waɗanda suke bayyanannu wanda babu wani abu da yake buya daga cikinsu annar rasula annar rasula jaa huda cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shari'a wa dinil da addinin gaskiya wa anna alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam kuma ya tabbata a wajen cewa lalle alqur'ani yana shiryarwa ga hanyar da take mafi miƙewa totar fihi naba'u man qablahum a cikin alkur'ani akwai labarin waɗanda suka gabace su wa khabaru ma ba'dahum da labarin abin da zai zo daga bayan su wa hukmu ba bainahum kuma shine bai hukunci a tsakanin su huwa al-faslu laysa bil hazli shine wanda yake wato mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya laysa bil hazli ba wasa bane man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah duk wani mai tsaurin kai da zai bar shi sai Allah ya karya shi ya karya shi wa man ibtagal huda fi ghairihi wanda zai nemi shari'a a cikin wani littafi ba alqur'ani ba adallahu Allah sai Allah ya batar da shi huwa alhab huwa hablullah almatin shine igiyar Allah mai karfi wa huwa dhikrul hakim shine wa'azi mai cike da hikima wa huwa siratul mustaqim shine tafarki madaidaici wa huwa allazi la tazighu bihi al ahwa shine wanda soye-soyen zukata ba sa karkacewa da shi wala taltabisu bihi al alsun harasa ba sa rikirkicewa a sanadiyarsa fala yastati'u an yuzighahu ila hawahu baya iya karkatar da shi zuwa ga wato babu mai iya karkatar da shi zuwa ga san zuciyarsa wala yuharrifu bihi lisanuhu baya iya karkatar wato wato harshen sa ba zai iya wato jirkitar da shi ba wala ya khalaqu an kasrati tirdadi an kasrati tirdadi ba tirdadi an kasrati tirdadi afwan yadda yake haka an kasrati tirdadi na wala ya khalaqu an kasrati tirdadi yawan mai bai tashi ba za ta sa shi tsufa ba fa idza ruddida marratan ba'da marratin idan aka maimaita shi wato aka maimaita shi lokaci bayan lokaci lam ya ba zai tsufa ba wa lam yumalla ba zai sa wato a ƙosa ba ka gairihi min alkalami kamar waninsa daga cikin maganganu wala tanqadi ajaibuhu ababen mamakinsa ba za su kare ba wala tashba'u minhu al-ulama'u malamai ba za su koshi da shi ba man qala bihi sadaka wanda duk ya yi magana da alqur'ani to ya faɗi gaskiya wa man amila bihi ujira wanda ya aiki dashi shi ya samu lada wa man hakama bihi adala wanda ya hukunci da shi ya adalci wa man da'a ilayhi hudiya ila siratin mustaqim wanda kuma ya kira zuwa gare shi to za a shirye da shi zuwa ga tafarki madaidaici ibn taymiya alaihi rahmatullah bayani da yake dangane da abin da magabata suka rike har ya zanto hanyar su ita ce mafi dacewar hanya hanyar su ita ce mafi kyan hanya hanyar su kuma ita ce mafi shiriyar hanya shine sun rike alkur'ani sun rike alkur'ani sun rike sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam shine yace saboda ya tabbata gare su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo bil huda al-huda shine al-ilmun nafi shine ilimi mai amfani ya zo bil huda ya zo kuma da dinul haqq dinul haqq shine al-amal salih shine kyawawan ayyuka kamar yadda Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa law kariha al-kafirun shine wanda ya aiko da manzansa bil huda da Shiriya shari'a ce ilimin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi mai amfani sannan ya aiko shi da addinin haqqi da addini na gaskiya addini na gaskiya wannan idafatul mawsuf ne ila sifatihi ay addinul haqq addini na gaskiya kamar yadda Allah ce fa zalika dinul qayyimah addini wanda yake na hanyar da take madaidaiciya to addinul addinul haq shine aiki na kwarai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da abin da ya kunshi ilimi mai amfani ya kunshi kuma kyawawan ayyuka saboda duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi waɗannan abubuwan su ne a ciki ilimi mai amfani da kuma ayyuka waɗanda suke na kwarai to ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yazo da shi kenan don haka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam riko ne da ilimi mai amfani aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam aiki ne na kwarai dukkan wani abin da ya karkace ma waɗannan wato ya karkace wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ya karkace wa ya karkace wa ilimi mai amfani ya kuma karkace wa aiki aiki mai kyau ba za ka samu abin da yake ilimi mai amfani ba sai a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani ilimi da zaka rako in dai bai tafi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to bai da amfani haka nan dukkan wani aikin da bai tafi akan mizanin da annabi ya zo da shi ba to ba aiki ne na kwarai ba وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم أي ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن القرآن يهدي للتي هي أقوم يا ثبت قريس لهجوجي نينكن شكو da kuma ayoyi wato hujjoji waɗanda suke mabayyana cewa alkur'ani ya hadi lillati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa ga hanyar da take mafi miƙewa sosai kamar yadda Allah ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam lalle wannan alkur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanyar da take mafi miƙewa wato hanyar da ba wai hanyar tsakiya kadai ba a hanyar da tafi kowace miƙewa saboda haka alkur'ani ya kunshi dukkan wata shiriya a cikin kowane bangare na rayuwa babu wani abu na rayuwar dan adam da alkur'ani bai kunshi shiriya a cikinsa ba da haka an ce lillati hiya aqwam ana nufin fi kulli shay hiya aqwam fi kulli shay hanyar da alkur'ani yake nuna wa mutane su bi ita ce mafi miƙewa a cikin kowane irin al'amari a cikin aƙidunsu abinda alkur'ani ya karantar na aƙidu na sifofin Allah da sunayensa da ayyukansa da cancantar abauta masa shi kaɗai da abinda alkur'ani ya koyar na ibadu abinda za a kusanci Allah subhanahu wata'ala da shi da abinda alkur'ani ya koyar na akhlaq kyawawan ɗabi'u da ya wajaba mutum ya sifantu da su da abinda alkur'ani ya koyar na mu'amala tsakanin mutum da mutum ɗan uwansa ko tsakanin mutane wato jama'a da jama'a ko tsakanin ƙasa da ƙasa ko mu'amalar da ta shafi cinikayya ko ta shafi auratayya ko ta shafi zamantakewa ko ta shafi siyasa a kowane ɓangare na mu'amala abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi ya fi miƙewa ya fi tafiya akan hanya mafi mafi miƙewa saboda haka babu wani sashi na rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shiriyar da tafi kowace miƙewa a ciki ba duka wani abin da za ka ɗauka za ka ga cewa in dai ba wanda annabi ya zo da shi ba ne to za ka sarrafa cewa ba a kan hanya yake miƙaƙƙiya ba ballantana ya zama shi ne ya fi miƙewa saboda ka wannan faɗar allah subhanahu wa ta'ala inna hadha ya yahdi lillati hiya aqwam shiryarwa ce ga al'umma duka ga kowane rukuni na al'umma ya sani cewa abin da yake ƙoƙarin. kafa mutane ko yake kokarin tabbatarwa ya sani cewa abinda alkur'ani ya zo da shi shine al'aqwa shine yafi miƙewa idan mutum karantar da addini yake to sani abinda alkur'ani ya koyar na addini shine shine allati hi aqwa idan abin da yake harkar kasuwanci ne to sani abinda alkur'ani ya zo ya karantar na yadda za a yi mu'amala kasuwanci da sauran abubuwa irin wannan shine shine allati hi aqwa harkar tattalin arziki harkar siyasa harkar zamantakewar aure duka wani abin da zaka dauka na rayuwa alqur'ani yahdi lillati hi aqwa saboda barin sa barin hanya ce madaidaiciya barin hanya ce mafi miƙewa dan adam bai shiga wato a cikin wani yanayi na ƙaƙanuka yi ba cikin wani wato yanayi na taɓarɓarewar rayuwa sai da ya bar hanyar da take allati hi aqwa a komai ya ce shi zai tsara wa kansa ya sauka daga fitra fitra da Allah ya halicce shi a kanta Alƙur'ani kuma ya zo tabbatar da ita yau Alƙur'ani ya zo da abin da yake daidai da fitra da Allah ya yi wa ɗan adam abin da Allah subhanahu wataala ya halicce ka ya sanya abin da za ka iya rayuwa kyawun rayuwa da shi in ka bar shi to rayuwa ka ba za ta yi kyau ba shi ya yi ka ce to ga abin da shi ne za ka kula da shi sai rayuwa ta yi kyau kai kyakkyawar rayuwa a nan cikin sa'ida ka kuma samu kyakkyawan sakamako a gurin Allah subhanahu wata'ala a dalilin biyayya da kai masa to dan adam shine ya watsi da wannan tsarin da ubangiji ya nuna masa wanda shine ya aqwa ya ya kirkiri nashi wanda kuma nashi a karkace ki a bauɗe ki ba daidai yake tafiya ba za ka ga kowane abu da Allah subhanahu wata'ala ya halitta ya tsara masa yadda zai rayu komai da Allah ya halitta ya tsara masa yadda zai rayu allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara fa hada a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada babu wata halitta da ubangiji subhanahu wataala bai tsara mata yadda za rayu ba in ka dubi dukkan halittu da Allah subhanahu wataala yayi na dabbobi na tsuntsaye na kwari na ko menene zaka ga har yanzu suna tafiya ne akan fitirar da Allah ya yi su akanta ba su canza ba zaki farauta yake ya kama nama ya ci ya kwanta ya baccinsa wannan abin da yake ci bai canza ba bai dawo yana cin ganyayyaki ba ko zaki ya canza tun da Allah ya zaki haka yake huraye yadda Allah ya tun daga hura farko har zuwa ta yanzu haka suke ba su canza ba kifaye a ruwa tsuntsaye a sama yadda suke rayuwarsu haka suke rayuwarsu da yadda suke sheka da yadda suke sa kwai da yadda suke kyankyashe kwai suna nan wannan fitar a kanta suke tafiya amma dan adam sai ya canza sai ya canza shi yasa Allah ya ce shi dan adam in ya bace ya fi dabba bacewa ulaika kal an'ami bal hum adall dan ita irin inda Allah subhanahu Allah ya tsara mata iya irin wannan rayuwar take bata canza tsarin fitira da ubangiji yake a kanta ba amma dan adam ya canza ka duba yanzu yadda abubuwa suke ta ƙara lalacewa kaga har ana ta maganar auren jinsi ana yanzu kasashen duniya su ne suke rigima a kan yadda za a tabbatar wa da masu auren jinsi haƙƙinsu in ma ka nuna kai baka tare da su to shikenan ka zama abin zargi kuma akwai yiwuwar a ma kama ka a maka horo kasashe na duniya yanzu abinda suke ƙoƙarin tabbatarwa kenan kaga wannan shine karshen karshen canza fitira ta dan adam ba magana ake akan tsarin auratayya da ubangiji ya tsara cewa ga yadda za a yi zamantakewa ga yadda namiji zai auri mace ga yadda za su rayu a'a amma can amma fita daga wannan amma fita daga wannan layin an koma ga wata barna da Allah ke cewa ma sabaka kun biha ahad min ahadin min al-alamin ba wani dan adam a duniya da ya taba irin wannan sai mutanen annabi lot shi yasa azaba su tafi kowace al'umma da aka azabtar a bayan kasa ba al'ummar da Allah ya wa azaba irin wanda ya wa mutanen annabi lot bayan an fabbare su daga kasa an yi sama da su an sako su wannan kadai ya isa ya halaka su amma sai aka biyo su da aka biyo su da ruwan duwatsu na wuta to babu al'ummar da aka yi ma wannan ko dai a kashe su a kashe abin nan halaka al'umma da iska ko da tsawa ko da ruwa ko ƙasa kasa ta tsage su nade amma a yi musu azaba biyu a lokaci ɗaya iri bayan ɗaga sama a rikito su sannan kuma aka biyo su da ruwan duwatsu wa amtarna alaihim ijaratan sijjinin mandud to yanzu wannan ake kokarin a tabbatar to kaga wannan duka yana daga cikin canza fitira da dan adam yake kokarin yayi alqur'ani yahdi lillati hiya aqwam fihi naba'u man qablahum to tun daga nan har zuwa ƙarshe hadisin alimi wanda imamu tirmidhi ya fitar da shi darimi Imam ahmad sun fitar da shi a hadisi ne na ali ibn abi talib an sallallahu alaihi wasallam sai da isnadin sa bai tabbata ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin isnadin sa akwai abul muhtar at-ta'i akwai Ibn akhi al-harith al-a'war akwai kuma shi al-harith ibnu abdullah al-a'war abu mukhtar da kuma Ibn akhi al-harith wadanda duka majahil ne ba a san suwaye ba wanda wannan illa ce ga sanadi ba a san suwaye ba majhula ne sannan shi kuma al-harith al-a'war shi kuma malamai sun raunana shi wasu ma da yawa daga cikin a'imma sun wato jefe shi da ƙarya cewa makareci ne sauraka hadisin ta fuskar isnadi bai tabbata zuwa ga aliyu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma kamar yadda shek nasiruddin al-albani a takhrijin da yawa sharhul aqidatu sharhin da yawa al-aqidatu tahawiyya take cewa ma'anarsa tana da kyau ko da sanadinsa bai inganta ma'anar tana da kyau yake cewa Allah maganar sayyidina ali ce shi kuma al ibn abdullahi al-a'war ya jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga ta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam lallahu mawquf fa akhfa al fa rafa'ahu ace ke fada a cikin sharhin da yawa al-aqidatu tahawiyya to ma'anarsa ta fuskar ma'ana wannan ba ba matsala ma'anar tana da kyau kuma yana kama da irin maganganun sayyidina ali ina yi wa magana sayyidina ali ce shi al al'awar ya yi kuskuren jingina ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da cewa nan ibnu taimiyya ya dan shigo da wasu ibarat wasu jimloli wanda ba sa cikin ruwayar idan ya shigo da su ne don kara fassara abin da yake cikin ruwayar kamar da za mu gani amma asalin ruwayar ita ce yake maimaitawa da lafazanta sai dai kasancewar daman bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba bai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauke shi a ma'anar sifanta alqur'ani daga sifar da yake kuma haka yake haka alqur'ani yake babu babu wato ƙari a cikin abin da ya faɗa fihi na ba'u man qablahum a alqur'ani akwai labarukan waɗanda suka gabace su suka gabaci wannan al'umma akwai labarurukan annabawa da al'ummominsu da Allah subhanahu wata'ala ya aiko su zuwa gare su da abin da suka zo su shi annabawansu suka karyata kuma Allah ya halaka su alkur'ani duk ya ba mu labarin wannan ya ba mu labarin duka abin da ya faru gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga halittar annabi adam alaihi salam saboda haka wannan duka alkur'ani ya bayar da shi sannan wa khabaru ma ba'dahu alkur'ani ya ba da labarin abin da zai zo nan gaba alkur'ani ya faɗi abubuwan da za su zo na ashiratus sa'a alamomin tashin alkiyama da za su kasance nan gaba da kuma abin da zai biyo baya na rushewar duniya gurguje wata abubuwan da ɗan adam yanzu yake gani yana tafiya duk ya canza sama ta tsage rana haskenta ya tafi ƙasa ta da tsatsage zuwar wasu su gurguje da alƙur'ani ya da labarin waɗannan kamar da kusa ne daga wannan labarin abubuwa ne da ba su faru ba yanzu amma kuma suna nan za su faru tabbas yadda ya ba da labarin abin da ya riga ya wuce kuma ya zanto gaskiya to haka nan abin da zai zo nan gaba da alkur'ani ya faɗa to gaskiya ne zai tabbata wa hukmu ma bainahum shine kuma hukuncin abin da ke tsakaninsu wa hukum anan zai iya zama hukum bi ma'anar hakim shine mai hukunci shine mai hukunci tsaka abin da yake tsakaninsu alkur'ani shi ke hukunci tsakanin mutane dangane da abin da suke aikatawa ayyukansu sawa'un abin da ya danganci imani ne ko kafirci ne ko kyawawan ayyuka ne ko munanan ayyuka ne alkur'ani shine mai hukunci a tsakanin mutane dangane da wannan ayyukan shi yake hukunta cewa abu kaza imani ne abu kaza kafirci ne abu kaza biyayya ga Allah ne abu kaza saban Allah ne shi yake wannan saboda ka hakim ne ma da shi ne yake hukunci tsakanin abin tsakanin mu sannan huwa faslu laysa bil hazm huwa faslu shi ma nan al zai iya zama bi ma'ana al-fa'il huwa fasilu shi ne mai rarrabewa mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya mai rarrabewa tsakanin shari'a da bata mai rarrabewa tsakanin abin da yake biyayya ne ga Allah da kuma abin da yake saban Allah ne Alƙur'ani bi shi ne yake yin wannan sannan laysa bil hazl ba kakaci bane ba wargi bane ko wasa Alƙur'ani gaske ne la ya'tihi al batil min bayni yadayhi wala min khalfihi Ƙarya wato ba ta zuwa masa ta gabansa ko ta bayansa duk abin da Alƙur'ani ya kunsa gaskiya ne haka Alƙur'ani ba wasa ba ne innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl allati lalle shi alqur'ani magana ce mai rarrabewa sannan wa ma huwa bil hazl ba kakaci bane ba ne. bane gaske ne jid ne abinda duk alqur'ani yake ya faɗa gaske ne man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah dukkan wani mai tsaurin kai da zai bar alqur'ani wato zai bar alqur'ani ilman wa amalan zai bar alkur'ani ta fuskar ilimi ko ta fuskar aiki ko ta fuskar imani da shi ya bar alkur'ani ya yi watsi da shi ya ƙi aiki da alkur'ani ko ya ƙi yarda da abin da alkur'ani ya zo da shi na shirya ya yi watsi da wannan qasamahullah ay kasarahullah sai Allah ya karya shi asalin alkasmu shi karya wuya to duk wanda aka ce an karya wuyansa ma'ana an halaka shi mana duk wani wanda zai yi watsi da alkur'ani ya ki yarda da alkur'ani ya ki imani da alkur'ani ya ki aiki da abin da alkur'ani yake to wannan ubangiji zai karya shi duk yadda yake jin kansa da ya isa to inda yace zai kara da alkur'ani to alkur'ani zai karya shi man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wa man ibtaga al-huda fi ghayrihi adallahu Allah wanda duk zai nemi shirya a wani abu ba alkur'ani ba sai Allah ya batar da shi wato duk wanda zai nemi shirya ba ta hanyar abin abinda alkur'ani ya zo da shi ba ba ta hanyar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na sunna ba to wannan bacewa zai ba zai taba gane shirya ba domin shirya tana tattare da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sauraka babu inda za ka samu shiriya da miƙewa a kan hanyar cutar sai ka bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani littafin da za ka ɗauka matuƙar dai ba abin da yake koyarwa daidai yake da abin da alƙur'ani ya zo da shi mutu bata za ta yi shi ne man ibtagal huda fi ghairihi adallahu Allah huwa hablullahi almatin ne igiyar Allah kakkarfa shine igiyar Allah kakkarfa ma'ana Shi shine huwa ma yusilu ila Allah subhanahu wata'ala shine abinda ka riƙe kai ka ga Allah Shi ne zai kai ka ga samun kusanci ga Allah subhanahu Shi ne zai kai ka ga samun sa'ada jin daɗi Shi shine alhamd igiyar da ka riƙe. wannan igiyar kuma ta ja ka zuwa ga haduwa da ubangiji kyakkyawar haduwa ta ja ka zuwa ga sanin Allah ta ja ka zuwa ga samun sa'ada ta ka zuwa ga kusanci ga Allah kamar da Allah cewa atasimu bi hablillahi jami'an wala ta tafarraqu duk wata igiyar da za ka rike ba wannan ba za ta tsinke ne ko kuma ba za ta kai ka zuwa ga Allah ba ba za ta kai ka zuwa ga shirya ba sai dai ta kai ka zuwa ga halaka ko kuma ta tsinke maka a inda kake bukatar ta cewa wazili subhanahu wata'ala na cewa man yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa lam tisaba laha wanda duk zai kafirce wa duk wani abu da ake bauta ba Allah ba yayi imani da Allah Allah ce to hakika ya rike igiya mafi ƙarfi lam tisaba laha wacce ba ta tsinkewa saboda duk wanda zai rike alkur'ani ya karance shi ya fahimce shi ya yi aiki da shi a rayuwarsa to wanda ya rike igiyar da za ta sada shi da Allah igiyar da ba ta tsinke ba ya rike igiyar da za ta sada shi ga samun gidan aljanna domin ita ce hanyar igiyar da za ta kai shi ga sanin Allah da sanin haƙoƙin Allah to duk wanda ya yi da alƙur'ani shi ya yi wannan wanda ya saki alƙur'ani to shi kenan ya saki igiyar Allah ya kama shirme ya kama banza ya kama iska ya kama ganye saraka abin ba inda zai je وهو الذكر الحكيم الذكر القرآن كنا شيني ميتنا تروى ومالتي والقرآن للذكر إنا نحن نزلنا الذكر القرآن الذكر لي domin شيني ne تنا تروى الآن قدم adam abinda تنا تنا da abinda شيني الآن قدم ne كرانتا Waya ya tazakkar ya wa'azantu sauraka da shi ake wa'azantar da dan adam da shi dan adam yake wa'azantuwa kuma alhakim wato mai cike da hikima ne wato abubuwan da yake faɗa da abubuwan da ya ƙunsa dukansu tattare suke da hikima kitabun uhkimat ayatu ثم فصلت من لدن حكيم خبير صدق القرآن تكيكي لحكمة وكما الحكيم بمعنى الحاكم القرآن من هكونشي لي شيني من هكونشي أكن قوة للتافي حاكم على كل كتاب شيني ومهيمنا عليه شيني القرآن والجيرين جاي قوة للتافي وكما حاكم على كل مكلف dukkan wani balagagge alkur'ani ne zai masa hukunci shi zai ce yi kaza shi zai ce bar kaza ko kuma bi ma'ana al-muhkam alkur'ani muhkam ne ayoyinsa a bayyana suke ba wani kwane-kwane ayoyinsa a tar suke karanta alhamdulillahi rabbil alamin ma'anar afili take ar rahim ma'anar afili take maliki yawmiddin har zuwa ƙarshe babu wani kwane-kwane babu wata kumbiya-kumbiya sauraka al-muhkam ne shi ne kitabun uhkimat ayatuhu sun mafusilat uhkimat ayatuhu an inganta ayoyinsa sannan aka yi su daki-daki wa huwa siratul mustaqim haka nan alkur'ani shine tafarkin Allah madaidaici domin shi ya kunshi bayanin tafarkin annabawa wanda Allah ya aiko su da shi shi ya kunshi bayanin hanyar da za ta kai ka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dukkan wata hanya ba alkur'ani ba karkatacciya ce alkur'ani ne babu karkata a cikinsa hanya ce wacce take miƙaƙƙiya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa huwa allazi la tazighu bihi al-ahwa shine wanda sauye-sauyen zukata ba sa karkacewa da shi wato dukkan sanda zuciyarka take tare da abin da alkur'ani ya zo da shi to wannan zuciyar ba ta karkace ba san zuciyarka ya tafi tare da alkur'ani to wannan san zuciyar naka ba bai zama karkatacce ba amma in san zuciyarka ya saba wa abin da ke alkur'ani to ya karkace shi ne la zihu bihi al-ahwa ko kuma la zihu bihi al-ahwa wato soye-soyen zuciya ba za su karkatar da alkur'ani ba sai zama wannan ba za'ida ce ani la tazdatu zighu ahwa sai zama ba wannan za'ida ce littauki kawai ma'ana babu wani da san zuciyarsa zai iya karkatar da alqur'ani kuma ya karkace alqur'ani ko wani yayi kokarin karkatar da shi ba zai karkace ba alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja Allah ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukarwa da bawansa littafi kuma bai sa masa wata karkata ba gairi zai wacce Allah ya siffanta shi ba mai karkata ba ne alƙur'ani babu karkata a cikinsa saboda ka la tazi'u bihi al ko ne mai duka wani wanda san zuciyarsa zai sa bi alƙur'ani to wannan san zuciya ba zai karkace ba ko kuma a'a san zuciya ba zai iya karkatar da alƙur'anin ba ko mutum ya yi ƙoƙarin wasa da ayyuan alƙur'ani tuni za a tona masa asiri nan da nan ba inda zai kai labari da ya yi wata mummunan fasara za a gano shi Lata ta zihu bihil ahwa wa la taltabisu bihil alsun wala taltasu bihi al-alsun tana harsuna ba za su rikice da shi ba ko da ya zama ma'anarsa ila ta ta'assaru bihi al-alsun harasa ba za su sha wahalar karatunsa ba sauraka kowane irin yare kake yi da take magana da shi a duniya kaɗau alkur'ani za ka iya karanta shi tsawon kana jin larabci ko ba ka jin larabci shi yasa za ka ji wani yana karatun alkur'ani za ka ɗauka wato balarabe ne amma bai san komai a larabci ba amma yana karantawa su kansa larabawan sai sun buɗe baki suna kallon shi ne ma'anar faɗar allah fa inda ma yassarnahu bi lisanika إننا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر wani yana cikin tafsirin alkur'ani Allah ya sauƙaƙe alkur'ani ya sauƙaƙe shi wajen karanta shi idan to kowane harshe kake da shi za iya karanta alkur'ani ba tare da kawo hala ba to shi ne tabis ko kuma latar tabisu alsun wato harasa ba za su iya karya ma'anar alkur'ani ba kamar yadda ahalin kitabi suka yi wa littafinsu suka rika karkata ma'anonin abinda ya taura ta kunsa kamar da yahudawa suka yi wa taura suka rika karkata wato karatun a taura din suna jujjuya harafin يلوون آه، بألسنتهم سنة ججوا يا التوراة دهار سنة تو القرآن بابه واندي إسيه وانا ألا يتعلي شيء إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ ثوراك بابه واندي يكري القرآن كما يدى أهل الكتاب سوف كري التوراة وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحتفوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون Allah ce inda minhum da fariqan daga cikin su akwai wani bangare wasu wato wasu kungiya na malaman ahlul kitabi yalwuna alsinatahum bil kitabi suna kakkarya harsunan su da littafin kuka ji suna yi faɗa sai ku ɗauka haka littafin a at ya ce. wa ma huwa min alkitab amma baya cikin littafin wa yaquluna huwa min indillah su ce ai daga Allah ne wa ma huwa min indillah lati ba daga Allah bane wa yaquluna ala Allah alkadhiba wa hum ya'lamun su rika fadar ƙarya suna jingina wa Allah alhali suna sani to alqur'ani ba zai yiwu ba shi ne wala shi cikin ma'anar wala taltabisu bihi al-alsun kenan to shine anan Ibn taymiya sai ya kara cewa fala yastati'u an yuzighahu ila hawahu wannan ibarar wa huwa huwa allazi la tuzihu bihi al ita ce ibnu taymiya ya dawo yake fassarawa ma'ana la tuzihu bihi al-ahwa <clears throat> ay la yastati'u an yuzighahu ila hawa mutum ba zai iya karkatar da alqur'ani zuwa san zuciyarsa ba ko ya so yayi mummunan fassara ba zai koya ba nan da nan masana za su ce ba haka abin ba ta yi wani fassara da aka yi ba ka fassara ba sannan da ya ce wala su bihi al-alsun shine ibnu taymiya ce ma'anarsa wala yuharriku bihi lisanuhu wannan jumlolin guda biyu fassarar waɗancan wato jumlolin ne na la tazigu bihi al-ahwa da wala taltabisu bihi al-alsun ibnu taymiya ya shigo da su cikin wannan asar din domin ya fassara waɗannan abubuwa tunda fassarar akwai fassara daban-daban da aka yi musu kamar yadda na ambata ba fassara ɗaya aka yi wa la tazigu bihi al ba kuma fassara da aka yi wa la tattabisu bihi al-alsun ba to shi ga abin da shi ibnu taymiya yake karkata gare shi na fassarar waɗannan cewa a tazigu bihi al-ahwa ay la yazi la ila hawa mai san zuciya ba zai iya karkatar da alqur'ani zuwa san zuciyarsa ba sannan wala taltabisu bihi al-alsun ay bihi harshen sa ba zai iya wato jirkita alqur'ani ba sannan asar ɗin ya ci gaba wala ya khalaqu an kasrati tardat yawan maimaita shi ba zai sa ya tsufa ba ma'anar ya tsufa shine mutum ya ji ya ya ya ya kosa sauka ɗari ba ka ji ka kosa ba ka ce in ka ɗauko wannan sauka ce haba ana ta maimaita abu amma in wani ne yake ta magana yau ya yi gobe ya yi jiwi ya yi gata kuma ita kaɗai yake faɗa sai ka gaji alkur'ani kuma duk sanda za ka ɗauko sai ka ji wani ɗanɗanan daban wanda da can baka ji shi ba to ne laye alaƙo an a at shi ne eh, baya tsufa ma'ana ba a ƙosawa. to nan shi nan ma sai ibnu shigar da bayaninsa. yace fa'iza ruddi da marratan ba'da marratin lam yakhlaq wa lam yumallak ghayrihi min al-kalam wannan karin bayani ne na ibnu taymiya game da waccan ibarar waccan gabar wala yakhlaqu an kasrat at-tirdat yace fa'iza ruddi da marratan ba'da marra in aka sake maimaita shi lokaci bayan lokaci aka yi aka sake maimaita aka sake maimaitawa lam yakhlaq ba za ka je ya tsufa ba walam yumalla ba zai sa maka kosawa ba in ka gairihi min al-kalam kamar wani zancen da ba shi ba to wannan ita ma ibarar ibnu taymiya ne kutso da ita dan ya fassara waccan gabar wala tanqadi ajaibuhu ababan mamakin sa ba su kare ba sai sa ko shi ka karanta alqur'ani sai ka ci karo da wani abu mamaki kuma har gobe malamai ƙara gano wasu asirar suke na alkur'ani ƙara gano suke don duk wani wanda zai zo ya rubuta ko tafsiri ko ya yi bayanin wasu ayoyi inda malamin ne sai kaga ya fito da wasu ma'anonin da wanda suka gabace shi ba lalle sun yi ishara zuwa gare su ba to sauraka abubuwa da dama sai su yi ta faruwa sai ita gane ai kuwa alkur'ani ya ce kaza yanzu ahdas abubuwan da suke faruwa a duniya in ka ga wasu malami sun dauko wata aya sun kawo labarin suka kare da wata aya sai kamar yanzu aya ta sauka za ka ga ta dace da wannan abin da aka kawo na bayanin abin da ya faru saboda abubuwan mamakin alkur'ani ba za su kare ba wala ya tashba'u minhu ulama malamai ba sa koshi da shi saboda kullum cikin karatun su suke kuma kullum cikin fahimtar abubuwa da dama suke man qala bihi sadaqa wanda duk zai yi magana da alqur'ani wato da abinda alqur'ani ya zo da shi ko ya karfafa maganarsa da abinda alqur'ani ya zo da shi to wannan ya faɗi gaskiya dan babu abin da babu wanda ya kai Allah faɗar gaskiya wa man asdaqu min Allah qila man asdaqu min Allah hadith waje ne ya fi Allah faɗar gaskiya ko ya fi Allah faɗar magana qul sadaka Allah ce Allah ya yi gaskiya sauraka duk wanda zai yi magana ya goya wato wato ya kawo abin da zai goya wa maganarsa baya daga alkur'ani to babu shakka wannan gaskiya faɗa wa man amila bihi ujira wanda duk zai aiki da alkur'ani to zai samu nada domin alkur'ani ya zo da abubuwan da shi dan adam da abin da dan adam in ya aiki da shi zai zai samu nada saboda shari'a ce ta ubangiji koyarwa ce ta Allah wa man hakama bihi adala wanda duk zai yi hukunci da alkur'ani to babu shakka yayi adalci domin alkur'ani cike yake da adalci tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmomin ubangijinka sun cika bangaren gaskiya sun cika bangaren adalci wa man da'a ilayhi hudiya ila siratul mustaqim wanda duk yayi kira zuwa ga alqur'ani wato zuwa ga abinda alqur'ani ya kunsa shine musulunci da koyarwar musulunci to wannan an shiryar da shi zuwa ga tafarki madidici to kaga wannan duka bayanan babu wani abu na yarwa a ciki kuma alƙur'anin kamar yadda bayanan suka nuna haka yake duka sifofin nan da aka ambata haka ƙur'anin yake babu wata sifa nan da aka ambata wadda ba haka alƙur'ani yake ba to saboda waɗannan magabata sun fahimci cewa haka alƙur'ani yake فكان القرآن هو imam الذي يقتدى به sai alkur'ani ya zama shi ne jagora wanda ake koyi da shi ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن samun wata magana ta wani magabaci ba da za a ce ga alkur'ani ya ce kaza shi kuma ya kawo magana ta wacce ci karo da alkur'ani da zai wato karata da alkur'ani tana yi wa ya yi magana yana tsammanin haka take a ce a wannan magana ta saba alkur'ani amma ba a gaya masa a alkur'ani ba shi kuma ya kada shi ra'ayi babu wannan ba wai ana cewa ba sa kuskure ba ko ba sa faɗa wata magana wacce za a iya samun alkur'ani ya saba mata a'a abinda ake nufi ba wani wanda za a ce masa Allah ya ce shi kuma ya ce a'a ga da ga ra'ayinsa babu wani cikin magabata da yi wannan bi aqlin wa ra'ayin wa qiyasin ko ya kawo hankalinsa ya ce ga abin da ya fahimta shi ko ya ce ga ra'ayinsa ko ya ce ga wani kwatance wani kiyasi wanda da shi ne zai shura alkur'ani babu shi ba a taɓa samun wannan cikin magabata ba wala bi zauƙin ko ya kawo wani zauƙinsa wa wajidin ko wani jinsa azzauk da alwajdu mun yi magana sa a wancan karatu azzauk wani ɗanɗano asalin kalmar zaƙa ya zuƙu tana nufin ɗanɗana kuma ɗanɗano ba wai lalle sai da harshe ba akwai ɗanɗano a jiki fa zuƙul azaba ai ba wai da harshe ake nufi ba ko eh, za ce za ka ɗanɗani kuɗarka kayan za ka ɗanɗana masa abin a bakinsa ne bulala za ka masa yi zafi ko wani abu mai ciwo so ka in ka ce ɗanɗano ba wai ana nufin lalle ya zanto da harshe ba to a zau akwai ɗanɗanon da yake mutum zai ji shi na shari'a ne sakamako ne na imani da Allah subhanahu wata'ala da gaskata Allah da rike addinin Allah sai ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi kyakkyawan dau kyakkyawan dandano abinda bature yake cewa test ce ba yana da test wato ya iya nuna abu ka ganshi mai kyau ya iya bayanin wani abu ko ya kawo maka abu mai kyau ce yana da test shine azzauq to akwai azzauq shar'i al-imani ɗanɗano na shari'a ɗanɗano na imani idan ya zanto san Allah da manzansa sun cika zuciyar bawa to ubangiji sai ya ba shi kyakkyawan ɗanɗano ya zanto in ya ɗanɗana abu ya ce da abin nan kyakkyawa ne to kuma tabbas kyakkyawan ne saboda wato imanin da ya cika masa zuciya imanin da ya cika masa zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ka fa'ama iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan ya dandani dandanan imani wanda ya yarda da Allah a matsayin ubangiji ya yarda da musulunci a matsayin addini ya yarda da Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi wanda ya yarda da waɗannan ya rike Allah ya rike abin musuluncin ya rike annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan zai samu kyakkyawan test da wahala ya faɗi abu ya ce ga yadda yake kuma a samu ba hakan bai ci zai na da kyakkyawan ɗanɗano hakanan alwajd shi ma akwai a shari'i alwajdu shari'i mutum ya ji abu a ransa kuma abin da ya ji in ya zamo haka yi ba a sanar da shi ba bai je ya gani ba amma zuciyarsa ta gaya masa abin ga yadda yake kuma in ya faɗa a samun shaka. to shi ma wannan imaninsa da Allah da san shi da Allah da san shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da san shi da addinin Allah shi zai sa ya samu wannan alwajib din ya rika jin abubuwa kuma abubuwan su kasance daidai da yadda yake ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Anas yana cikin sahihani talatin don kunna fihi wajada halawatan iman abubuwa uku wanda duk wato sifofi guda uku wanda duk suka kasance tare da shi to wannan ya samu dandanan imani an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma yanzu to Allah da manzansa su yafi su sama da wasu ba su ba wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum ba dan komai ba sai dan Allah wa an yakraha an yuqdhaf an ya'uda fil kufri ba'da id anjahu ba'da id Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fil nar ya kuma kamaci ya koma zuwa ga kafirci bayan Allah ya tserar da shi kamar yadda ba zai so a jefa shi wuta ba to bai yace duk wanda yake da wannan to babu shakka ya samu ɗanɗanon imani shine alwajdu shar'i alwajdul imani saboda haka alwajdu da azauku akwai na imani na san Allah da manzansa domin duk abin da mutum yake so to zai ji karkata zuwa ga wannan abin kuma zai ji zaƙinsa zai ji ɗanɗanansa duk abin da kake so to za ka ji daɗin abin kuma za ka ji ɗanɗanan abin kuma za ka ji testin abin sauraka wanda imani ya cika zuce shi to zai dinga jin ɗanɗanon imanin a tare da shi a cikin dukkan al'amuransa to kuma akwai al-zawqul bid'i akwai al bin al-wajdul bid'i zauki na bid'a da kuma al-wajdu na bid'a wanda za a same su ba ta hanyar imani ba ko son Allah a'a son zuciya duk wanda ya karkacewa hanyar Allah ya karkacewa alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to duk abin da zai ji test ɗinsa to ba mai kyau bane inda ya bar hanyar alkur'ani da sunna to duk abin da zai ce maka yana da test mai kyau to in ka daddana zaka ji ya fi guna ɗaci nan duk abin da zai ji a tare da shi to son zuciya ne ba zai taɓa taba samun abin da yake daidai da ya bar hanyar da zai gane daidai din da haka zaka samu wasu sun bar hanyar alkur'ani da sunna babu aiki da alkurani da sunna amma kullun cewa suke yi ga abin da suka ji ko aka ta musu suka ji a ran su ko suka suka dandane shi sai su rika bayar da wasu hukunce-hukunce na son zuciya ibnu taimiyya alaihi rahmatullah ya yi magana akan alwajdu ash da kuma ghairu shar'i cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na goma shafi 215 zuwa 216 hakanan a mujalladi na goma da shafi 335 har zuwa 336 sannan a cikin mujalladi na 11 shafi na da arba'in da uku sannan a cikin mujalladi na sha uku shafi na saba'in da uku sannan har ilawa a cikin mujalladi na goma shafi na ɗari da sittin da tara zuwa ɗari da saba'in a gurare daban-daban ibn taimiyya ya magana akan wannan saboda kalmar zauk da kalmar wajdu da kalmar mukashafa wani abu ne da sufaye musamman na baya-baya suka rika amfani da su wajen kawo wasu abubuwa na bid'o'i sai mutum kawai ya shaki iska sai ce ai ga abu kaza yanzu nan aka yi masa ilhamarsa ko yanzu nan ya ji wato a ƙwaƙwalwarsa ko a tunaninsa cewa wannan abu kaza ne shi kenan sai bayar a ji a ta yi wannan zauki ne bidi'i wajen ne bidi'i ko a ce za a sa wasu su zo suna ta rera wasu waƙoƙi na yaban Allah ko na ishku da almashuku da waye da waye da waye kaga ana yaban ana gazzali a cikin wakar da abubuwa dai waɗanda suke ba masu ma daɗin sauraro ba sai mutum ya ce bayan ya ji waɗannan waƙe-waƙen wasu wata ma'arifa ta sauka a zuciyarsa sauraka ya samu ma'arifu shi da sai ya ba wa mutane wasu wurdai wasu azkar wasu maganganu da surutai na banza to wannan duka zauku ne da wajibi bid'i ibn taymiya yayi magana su kamar yadda na ba ku labari akwai alkashfu insha Allah a karatu na gaba yanzu lokaci ya abin nan za mu yi magana akan alkashu shi kansa alkashu akwai alkashfu shar'i akwai alkashu bid'i da kamar yadda za mu bayani insha Allah abin nan muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh